Rundunar 'yan sandan babban birnin tarayyar Najeriya ta ce jami'anta sun kai samame a dajin Udulu da ke karamar hukumar Gegu a jihar Kogi da ke makwabtaka da dajin Sardauna a jihar Nasarawa da dukkaninsu ke makwabtaka da yankin babban birnin tarayyar Najeriya. Kakakin 'yan sandan birnin Abuja, SP Josephine Ade, ta ce yayin da 'yan sandan suka isa dajin na Udulu a jiya, 'yan bindigar sun buɗe masu wuta inda su ma jami'an tsaron suka mai da martani kuma suka ci karfinsu bayan da suka ji ruwan harsasai daga bangaren jami'an tsaron 'yan bindigar sun ranta na kare suka bar mutanen da suke garkuwa da su a cikin dajin daga bisani 'yan sandan sun ceto kimanin mutane hamsin da takwas da ake garkuwa da su a cikin dajin rundunar 'yan sandan na abuja ta ce abin bakin ciki mutum ɗaya daga cikin waɗanda ake garkuwa da su ya rasu biyo bayan musayar wuta da aka yi tsakanin bangarorin jami'an tsaro da na masu garkuwa da mutanen. Masu bincike kan sha'anin tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu na ganin tsaro a babban birnin tarayyar Najeriya har yanzu da sauran aiki. Akwai buƙatar waɗannan bangarori na tsaro waɗanda suke kula da birnin tarayya su ƙara hoɓɓasa irin wannan tsarin da ake yi a lafa gaskiya ba shi ne mafita. birnin tarayya birni ne wadda ke da muhimmanci wadda kuma nan ne ainihin tsiro da cibiya na gwamnati da kuma nan ne najeriya take kusan cibiyarta da duk wani na kasuwanci da na siyasa da sauransu to barin irin haka na faruwa gaskiya yana shafar martabar najeriya kuma zo a ringa irin waɗannan kusan za a ce gyara na salo ba shi ba ne abinda ya kamata a bi a ɗau matakai ya na tabbatar da cewa an yi amfani da eh, kimiyya da na'urori na na gani nesa da gasunan dai gasunan a tabbatar da cewa an sa ido a wayannan bangarori eh, da har za su zuka wayanda ke kewaye da abuja wanda kuma suke tsakanin eh, birnin tarayya abuja da jihohin da ke kewaye da ita mai shari'a kan sha'anin tsaro dr abubakar ms na mai cewar tun farko kamata ya yi jami'an tsaron su ɗauki matakai na kan kandagarki su ma hana yin garkuwa da mutanen ba batun ceto su ba. Mun sha faɗa shi ishu ɗin kama a ce kidnapping in ya faru kama a ce arewa maso gabas arewa maso yamma especially kamar area Katsina Zamfara Borno Yobe to za a iya cewa akwai bandit akwai yan Boko Haram akwai Iswab akwai Kilafa amma a ce a cikin Abuja ana zuwa ana sace mutane kuma ga yan sanda ga Brigade of Guard ga DSS fadan shugaban kasa ne fa na Najeriya gaskiya abun kunya ne mu mun sha gani mutane da yawa ana musu sace-sacen yan 'yan uwansu a koma ta bayan fage a je a biya kuɗi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.